Lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke wannan ko shakka babu. Shin me yasa ne yake samun kuskure wajen gane ko mutum ya kamu da zazzabin cizon sauro ko kuma a'a? Abin da za mu fara dubawa kenan kafin idan muna da sauran lokaci za ku ji amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Masu sauraron wannan fili na lafiya uwa jiki Assalamu alaikum Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. A makon jiya kun ji cewa likitoci na kuskure wajen gane ko mutum ya kamu da zazzabin cizon sauro duk da cewa ana da gwajin gane ko cutar tana jikin mutum na sha yanzu magani yanzu. Domin wani bincike ya gano cewa likitoci ko kuma jami'an kiwon lafiya a Najeriya. suna ɗara ɗaran amfani da wannan gwajin. An dai gudanar da wannan bincike ne a kudancin Najeriya. To a kan haka wakilin sashen Hausa Nasiru El-Hikaya ya tuntuɓi Profesa Abdulsalam Nasidi, daraktan cibiyar ƙayyade yaɗuwar cututtuka ta Najeriya, inda ya buƙaci Profesa Nasidi da ya bayyana abin da ya sa ake samun kuskure wajen gane ko mutum ya kamu da zazzabin cizon sauro ko kuma a'a a Najeriya ga abin da Profesa ya ce. a Najeriya kaɗai ba ce akwai wurare da yawa da ake ta samun wannan koma bayan amma dalili shine yadda ake gwajin wato irin sababbin hanyoyin da aka kirkiro don a samu gwaji da sauri-sauri wasu su ba su da wadatuwa yadda ya kamata don a gano ko malaria ne ke da mutane ko ba malaria ba ne. Na biyu kuma wannan irin abu ne yana jawo su kwayoyin da suke eh, jawo cututtukan eh, cutar malaria din suna ta sabuwa da magungunan da ake bayarwa. Saboda ka sai magungunan da zama ba su aiki. So irin wanda sai ga kawai a ce mutum ya kamu da malaria kwana biyu kwana kusa ce ko ya wuce ko kuma ya sami wasu eh, kamar complications haka. Eh, sai ga eh, cutar ta ki tafiya ko kuma ko ta nakasa wani ko kuma ta ma kashe wasu. Wato farfiso wannan ba ya nuna cewa asibitocin Najeriya ko likitocin Najeriya na gaggawa ko suna da sakaci ba ne kan kula da irin waɗannan cututtuka? Ba haka ba ne eh, sababbin hanyoyin da aka kirkiro ne na wato a gano cutar malaria da sauri-sauri to a garin saurin sai a yi tuntuɓe ana ta ah, districts haka so shine eh, ake samun wannan eh, tashin hankalin amma ba a najeriya kai ba ne ake gano wannan ai ana faruwa da kafashe da yawa so sai dai kila a wasu wuraren a najeriya abin ya fi eh, faruwa shi sa aka da damu wato huzisu tambayar da za a yi ta ce akwai hanyoyi na sauri ne ko sabbin hanyoyi da aka bullo da su suke ja waɗannan waɗannan ne waɗannan sabbin hanyoyin don masu sauraro su fahimta Eh, wasu suna ce musu RDT Rapid Diagnostic Test for Malaria RDT to kasan da sai an ɗauki su irin su microscope irin na'urorin hangowa kwayoyin eh, cuta kan ƙananan mutum ya sa eh, haske wuta a sa microscope ana ta nema amma yanzu wannan RDT in da ka zo kan sa dauki jini a ɗiga kafin minti ɗaya biyu sai a gano ko malaria ne ko ba malaria ko kwayar malaria ciki ko ba ta ciki to wannan garin sauri sai ga wani lokacin ana ta eh, mistakes shin akwai hanyar gwajin da za a gano zazzabin cizon sauro na yanzu yanzu kuma yin akwai akwai a dukkan asibitocin najeriya a duk ina ne yake da su ba amma akwai su a najeriya wurare da yawa kuma an amfani da su wato ma'ana profeso akwai su a yawancin asibitoci da muke da su da kuma ana amfani da su a halin yanzu a kasar? ya eh, dama da mutum ya zo da zazzabi da masassan na tsar jiki ba kawai za a cutar malaria ba sai an ga lalle yana da eh, wannan ɗan kaɗan abin da ake kawowa ina so eh, ba sai lalle ba ne eh, a fara ba da magani sai an tabbatar mutum yana da malaria ba ka ba bai kamata a cikin da zo mutum kawai an bashi an gaina da masu tarayyar jiki shi gina ce malaria ne a fara bashi magani. Hmm. sai da aka kirkiro wannan eh, hanyoyin eh, eh, gwajin kwayar a jiki wanda kafin minti talatin an yi an gama za a san kada malaria ko baka da shi yawwa wata kungiya mai zaman kanta mai suna ngo malaria ta ce kimanin mutane miliyan arba'in da takwas ne suke fama da cutar zazzabin cizon sauro a najeriya ina gaskiyar wannan labarin babu mamaki ne, amma ngo ba su basu wajen wato eh, aikin eh, binciko eh, dalilan cututtuka da kuma yadda suke yaduwa su sun fi amfani wajen taimakawa wanda suka kamu da cutar ko kuma a aiki da masana'antar kwamiti ko ta masu zaman kansu a tallafa wanda suka kamu da cuta amma binciko abin da ke faruwa game da su malaria su wasu cututtuka ganin su university university sun fi kwarewa wurin nan na aikin NGO din ba za mu ci a ko a ba sai mun sake duba takardun su mun tabbatar eh, wato hanyoyin da suka bi suka wannan wannan aikin eh, na kware ne an gano cewa jami'an kiwon lafiya ba su amfani da gwajin na sha yanzu magani yanzu. Me yasa kuma akwai matakin da ake ɗauka da ƙara wayar da jami'an kiwon lafiya a kan hakan? kasa a masana'antar eh, eh, lafiya ta tarayya wato federal minister of akwai bangare musamman wanda ba abin da suke sai malaria aikin malaria suke kuma na tabbatar suna nan suna taimakawa eh, asibitocin najeriya wanda ma ba su da shi da duk ana ta kwakwakwai musu yadda ake amfani da shi ana ba su ana yadarwa ko ina kuma wannan bayani kuma cewa farfesa obin na onuwoje ke na jami'ar najeriya yana ɗaya daga cikin waɗanda suka gudanar da bincike a jihar enugu idan haka lamarin yake a kudancin najeriya to farfesa yake dan arewaci tunda ana ɗauka cewa al'ummar kudu sun fi za cewa wayewar kai kamar in an duba ma abin da ya faru lokacin polio din nan. Eh, ai ba maganar wayewa ba ne ai eh, a kasashen turai ma mun samu labarin cewar eh, ba tun da ba san da jama'a wasu kasashe yadda ya kamata ba su ma sun ki eh, wasu eh, allurai na rigakafi so ai ba maganar wayewa ba ne maganar yadda ne da abin da su ma'aikatan lafiya suke eh, shaida mutane kafin baka magani ai dole sai na kwatanta maka yadda maganin zai aiki kuma nuna maka cewa in ka sha kaza rana kaza za ka yi kawarki so magana abin da ke faruwa da malaria a kudu Eh, da kuma abin da yake yaduwa arewa sun dan bambanta wanda ke yaduwa kudu wato shi eh, ana ce kamar endemic yana nan ne kowane lokaci a shekara yana nan kuma a arewa na ta lura malaria ya fi yaduwa lokacin eh, sauro ke fitowa wajen farko-farkon ruwa da sauransu haka yawa lokacin damuna a lokacin damuna shi ne ake kiran kamar epidemic malaria so Eh, namu wani lokacin yakan fi tsanani domin mukan samu ɗan sarari kamar wata shida aka ba maleriya sosai sun yi fito sai yadu da yawa amma ku su ku ce duk shekara malaria na ta faruwa cikin eh, jama'a saboda haka dole ne su damu da maganar malaria kuma su san yadda za su yi su abin amma eh, masana'antar lafiyar najeriya tana da program ta malaria musamman wanda eh, an samo taimako daga global fund akan malaria da kuma gwamnatin tarayya ita ma tana ba da eh, budget budget kowace shekara domin a yanki da malaria domin malaria ita ce sanadin mutuwan eh, kashi goma sha ɗaya cikin ɗari na duk mutuwan da ake samu a najeriya yanzu haka so dole ne a da zai da malaria Zan da likitoci masu kulawa da lahiyanmu, masu kulawa da rayuwanmu, mai sama Allah ya taimake su Kai to a gaida likita bokan turai, a mai da niyya sosai. na ce a gada likita bokan turai a ya sosai. Haka ne, wannan shiri na lafiya uwa jiki babu mai fici da ke yana zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ya yi da likitan ku Dr. Muhammad Ladan zai amsa wasu daga cikin tambayoyinku da kuka aiko mana. Likitan ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To za mu fara ne da wannan wasiƙa da muka samu daga wajen Malam Ibrahim. To. A can kumu. To doguwar wasiƙa ce. Amma zan yi ƙoƙari in taƙaita um, ta yadda ina fatan za ka gane. To hajiya. Tambayarsa akan kurga ne da basar. wai duk yaron da aka haifa daga wata ɗaya zuwa uku sai sun yi kurga sai kuma batun basa sai kuma wai akwai wani ciwo wai da yara suke yi na sanyin kirji wai akwai wata yarinya tun da aka haife ta tana fama da ciwon har yanzu kuma yana tashi lokaci-lokaci ko da yake wannan wasiƙa ya rubuta da daɗewa ne tana yiwuwa ma kila Mm, mm, masu fama da ciwon sun warke to amma kasan galibi mukan ba da ansa don in wasu suka ji kila su zai tambaye su. Eh, to da farko likita bari mu batun kurgan nan da basir da ya yi. To me yake kawo ciwon ko me yasa yara suke fama da ciwon? To ai ba kowane yaro ke da kurga din ko basir ba hajiya. Ya danganta da abubuwan da muke ake basu da kuma abubuwan iya ya da abubuwan da ake basu ake ciyar da su. hajiya don ba kowane yaro inda yaro ya tashi aka haife shi ana ba shi abincin da ya kamata yawanci ana so in yaro aka haifi yaro ko yarinya jinjiri to da farko an fi so a ba in aka haifi yaron a ba yaron nonon maman nasa domin hmm. wannan nonon yana kare su daga abubuwa da yawa kashi likita gashi ka ɗauko bayani amma kuma lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka dole mu sallama da masu sauraron mu sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za ka yi bayani. A halin yanzu kuwa madadin? Dr. Ladan. Jami'a Lice daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. ka ce